وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله, عز فاتقوا الله ربكم يعدكم وعدكم على التقوى أجرا عظيما وفضلا كريما وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وأطيعوا ربكم ولا تعصوه إنكم قد دخلتم أياما فاضلة وهي أيام العشر من ذي الحجة فعليكم بالحرص على التقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال وبعلاء شعائر الدين فإن من, فإن من التقوى فإن من تقوى الله عز وجل تعظيم حرمات الله تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وفي هذه الأيام شعائر لهذا الدين ومن تلكم الشعائر الأضحية وحسن الاعتداد لها فقد كان الصحابة فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعدون للأضحية يشترونها ويسمنونها حرصا على إقامة شعائر الدين خاصة في هذه الأيام التي التي فيها الغارة على شعائر الدين فتمسكوا بشعائر دينكم ولا تتركوه فإن ذلك من تقوى الله عز وجل واعلموا عباد الله أن هذه الشعيرة من من سنن من سنن الله من سنن المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في هذا اليوم أن نصلي في في المصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا فانظروا وتفكروا كيف قال صلى الله عليه وسلم فقد أصاب سنتنا وإصابة السنة من أهم ما في حياة المرء المسلم فإن من تمسك بالسنة ومات عليها حشر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسقي من حوضه فقد قال صلوات الله وسلامه عليه أنا فرطكم على الحوض أنا فرطكم على الحوض وإنه ليذاد عن حولي رجالا أعرفهم فيقال إنهم قد بدلوا وغيروا فتمسكوا بالسنة وحاولوا وتحروا إصابتها فإن ذلك يضمن لكم الوفاة على سنة محمد صلى الله عليه وسلم والورود عليه في حوضه نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعته وأن يحشرنا في زمرته وأن يعيننا إلى إقامة شعائر دينه وعلى إصابة سنته صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمين مجدورا الله جل وعلا من رقود za زام سامع بند الله يمنع ya سدشي na falala mai girma na falala mai daraja da lada mai girma sannan mun shigo kwanaki waɗanda suke masu alfarma kwanakin goman farko na zulhijja wa kwanaki waɗanda allah maɗaukakin sarki ya rantse da su kamar yadda bayani ya gabata don haka mu kiyaye abin da zai kusantar da mu ya zuwa ga allah ni da'a gare shi kada mu saba masa mai ruko da dukkan abin da zai tabbatar mana da mu ga addinin musulunci da kuma igiya amintatta wadda take daga Allah ita ce igiyar imani da musulunci daga cikin ayyukan da waɗannan kwanaki suka kunsa akwai wato tsayar da alamomin addini alamomin addini wato su ne dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya girmama na wannan addini Allah ya ambaci cewar wato girmama alamomin addinin Allah girmama wanda Allah ya kira su da cewa sha'airullah wato alamomin Allah Allah ya ce girmama su yana daga cikin tsoron Allah yana daga cikin alamomin addinin Allah wata mai alfarma su watannin nan masu alfarma suna daga cikin alamomin addinin Allah gari mai alfarma garin Makka yana daga cikin alamomin addinin Allah da kuma ayyuka waɗanda suke suna bayyana wato sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma wanda al'umma take ɓanta da shi suna daga cikin alamomin addinin Allah daga ciki akwai ranakun idi idin ƙaramar sallah da idin babbar sallah waɗannan ranaku ne da suke nuna alamar ruko da alamar ɗaukaka alamar addinin Allah da riko da su da kuma wato yin abin da sunna ta zo da shi a waɗannan ranaku yana daga cikin tsayar da alamomin addinin Allah to daga cikin waɗannan alamomi akwai yin layya wadda tana daga cikin alamomin addinin Allah wanda wanda rayar da ita yana daga cikin riko da addinin Allah waɗannan alamomi Allah ya sanya ma kowace al'umma alama na addininta to waɗannan alamomi na addinin musulunci su ne waɗanda Allah ya sanya mana su zamanto abin da ya tantance mu ya keɓance mu ya mayar da mu daban da sauran al'umomi don haka raya su da ruko da su yana daga cikin ruko da addini musamman muna cikin zamani wanda ake yaƙi da addini ake nema wato a shafe dukkan alamominsa ake nema a rayar da dukkan abin da. zai ruguza shi a rayar da dukkan abin da addini ya yaƙe shi abubuwan da kuma addini ya tabbatar a nuna rashin muhimmancinsu har mutane su wayi gari sun manta shi musamman waɗanda suke tasowa yara ya zamanto sun taso ba su san addini ba wanda da haka za a raba su da Allah a danganta su ya zuwa ga hanyar dujal wanda bayyanarsa haƙiƙa ne a cikin kamar yadda ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyashe mu da fitina ya kiyashe mu da fitinar dujal da dukkan fitinu wanda za su raba mu da addinin mu to ɗaya daga cikin abubuwan da za su sanya mu mu riko da addinin Allah shine raya alamomin addinin sa da girmama su da nuna muhimmanci a gare su da sanin su da kuma yin abin da ya dace a lokacin to daga cikin abin da yawa daga cikin abin wato za mu rayar da shi a cikin waɗannan ranaku shine abin da ya danganci sha'anin layya wadda kamar yadda muka ambata tana daga cikin alamomin addinin Allah ita ce wadda Allah madaukakin sarki yayi umarni da ita a suratul kautsar inda Allah ta'ala yace inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam hakika mu mun baka alheri mai yawa a wata fassarar mu mun baka al-kautsar ita shine tafki wanda duk wanda ya sha daga cikinsa ba zai yi kishi ba har abada don haka ka yi sallah ga ubangijinka kuma ka yi hadaya wato ka yi layya maƙiyinka shi wanda ake yanke bayansa wannan umarni na allah da ya ce ka sallah ga ubangijinka kuma ka yi hadaya abdullahi ibn abbas da kuma sauran masana tafsirin alkur'ani sun fassara wannan da cewar yin sallar shine wato sallar idin babban sallah hadayar har kuma ka soke wato dabba ka yanka dabba ana nufin yankan dabbobi domin layya wanda wannan shine ake yi a ranar idin babban sallah to Allah madaukakin sarki da wannan yayi umarni kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi da faɗinsa da kuma aikinsa amma da faɗinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abin da za mu aikata a wannan rana wato a ranar idin babban sallah shine mu yi sallah a filin idi sannan mu koma gida mu yanka duk wanda ya yi wannan ya dace da sunnar mu a wata riwayar duk wanda ya yi wannan ya dace da sunnar musulmi to ku duba ku ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dace da sunnar mu dacewa da sunna babu abin da ya kai shi muhimmanci a rayuwar dan adam domin duk wanda ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana can bakin alkawtara yana jiransa yana can yana jiransa domin idan ya zo ya shayar da shi daga ya bashi ya sha daga ruwan alkawtar duk wanda ya sha daga wannan ruwa to haramun ne a gare shi ya kishi har abada na haka ba zai shiga wuta ba domin yan wuta ba sa koshi ba sa kashe kishi amma wanda duk ya sha wannan ruwa ya zamanto ba zai yi ishi ba to wannan wato shimfiɗa ce ta cewa ɗan aljanna ne to mabuɗin wannan shine mutum yana kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kori waɗansu mutane a hana su kusantar wannan tafki nasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan fa sai a ce ai baka sani ba bayanka sun musanya sun baddala sun canza wato sun bar sunna sun canza ta da wani abu daban don haka duk abin da aka ce mana sunna ce ko alama ce ta addinin Allah mai riko da ita murayar da ita kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana to haka wannan sha'ira wannan alama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a aikace ya yi layya da raguna guda biyu farare masu baki-baki masu ƙaho wato masu cikakken kuma wato halitta masu wato masu kiba ya yanka su ya sanya kafarsa kan wato gefen wuyan ragon ya ambaci sunan Allah ya kabbara ya yanka su a matsayin ibada da yake neman kusancin Allah maɗaukacin sarki da ita to wannan sunna ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikace shi shine girmama umarnin Allah da yin wannan alama da yin wannan aiki da ya fitar da mu daban daga sauran al'umomi amma ba jinin ne yake zuwa ga Allah ba ba naman ne yake zuwa ga Allah ba Allah maɗaukacin sarki ba buƙatar jini yake ba ba kamar 'yan bori ne da suke yanka wato abin yanka ba domin aljanun su sha jinin Allah maɗaukakin sarki baya ci baya sha ba shi da buƙatar wani abu abin da yake zuwa ga Allah tsoron Allah da ke cikin zukatanmu wanda muke nufin Allah da shi da cewa mun aiwatar da umarninsa lan lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum jinin abinda kuka yanka daman da kuka yanka na layya da na hadaya da kuma jininsu su ba shine yake zuwa ga Allah ba amma abinda yake zuwa gare shi shine tsoron Allah da yake zuwa daga cikin zukatanku dan haka wannan niyyar da kuma sanin cewa wannan ibada ce da girma da kuma ambaton Allah da ake yi yayin yankan wannan shine abin da Allah yake dubawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan sunna a aikace kuma saboda muhimmancinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sayar yana ya kasance yana raba masahabbansa raguna da awaki domin kowanne daga cikinsu ya sami iko yayi layya don haka sunna ce mai karfi da waɗanda Allah ya hore ma maimakon wato daga waɗanda Allah ya hore ma su ba ma waɗanda ba su da shi domin su ma filayya ya fi ma ka ba su sadakar kuɗi ko ka ba su sadakar tufafi a wannan wato a waɗannan ranaku domin ka taimake su sun tsayar da wato ibadar sun tsayar da alama daga cikin alamomin addinin Allah uqbata bin amr al-juhani radiyallahu anhu ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya raba musu wato ya raba musu dabbobin yin layya har sai da ya zamanto ba wanda har sai da ya zamanto shi a wadda ta yi saura ita ce jaza'a wato wadda bata kai shekara ɗaya ba daga akuyar da bata kai shekara ɗaya ba sai bayar da ita ga uku bin bin amr yake ta wadatar gare ka wato ita ba ta wadatarwa ga wani amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance shi da wannan hukunci to ita wannan ibada ta layya ana yi da raƙumi ko da saniya ko da rago ko tinkiya ko da ɗan taure ko akuya ko namiji ko mace kuma ana yi ma kai mutum zai iya yi ga kansa sannan zai iya yi ga duk mutanen gidansa maza da mata manya da yara yayi tarayya wato yayi tarayya da su a cikin ladan haka waɗanda ba su da iko kan su yi mutum ya sai rago to za su iya haɗuwa yi watanda a cikin wato raƙumi ko saniya ko sa domin su yanka susu bakwai ko abin da yake ƙasa da haka amma in suka fi susu bakwai ba za su yi ba sai dai kawai sun yanka sun ci nama amma ba su yi wannan ibada ba amma susu bakwai za su iya haɗuwa su yi wannan yanka a matsayin wannan ibada kuma idan suka yi haka sun sauke wannan sunna wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'umma kan a aikata ta kuma yana daga cikin abin da suka abin suka yi sahabbai wato sun sun mallake ta su samu su sanya ta ta kiba a ciyar da ita sosai domin abinda mutum yake ba mu Allah ne don haka duk abinda mutum zai fitar daga cikin sa ya ba mu Allah to ya kamata ya yi shi da daɗin rai domin bai san irin alkhairin da Allah maɗaukakin sarki zai shi ba a cikin wannan ya ishe ka alheri cewa ka dace da sunna annabi sallallahu alaihi sallam wanda duk wanda ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi sallam ya samu arziki a duniya da lahira sunna ce wadda take duk wanda yake da iko ya yi ta ko da ko zai ci bashi ne idan dai zai iya biyan bashin yana kaunar biyan bashin babu laifi ya ci domin ya yi amma wanda yake yana ganin ba zai iya ba ba zai iya cin bashi ba ko kuma yana da dukiya amma za ta wato tozarta masa tsarin rayuwarsa na shekara kamar alal misali idan ya yi ta ba zai iya biyan kudin haya ba ko ba zai iya biyan kudin karatun 'ya'yansa ba ko sha'anin lafiyarsu nasa ko na iyalansa ko na 'ya'yansa za su gagara gare shi to wannan larurar ana kaddamar da ita akan larurar hadaya ko layya sai mutum ya haƙura da ita amma duk wanda yake ya samu rarar dukiya to ya rayar da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi rakumi wanda ake yi da shi shine wanda ya cika shekara biyar ya shiga shekara ta shida ita kuma saniya a wadda ta cika shekara hudu ta shiga shekara ta biyar sannan a rago wanda ya cika rago ko tinkiya da akuya su ne wanda suka cika shekara ɗaya suka shiga shekara ta biyu ba wai ana ganewa da famfara ba ne ana ganewa wato da tsawon shekara da wato shekarun haihuwa ne na waɗannan dabbobi don haka amma akwai alamu waɗanda ake ganewa shine ga akuya ya zamanto cewar ta yi famfara shine haƙoranta na gaba sun faɗi ko ga ɗan taure ga rago kuma ya zamanto jada'a ne wanda waɗannan haƙora na gaba sun fito wato haƙoransa na gaba na sama da na ƙasa sun fito to shine wanda yake zai wadatu a wajen yin wannan yanka amma hakikanin abin da ake so shine cika waɗannan shekaru da kwanan wata sananne don haka masu sayarwa su zamanto cewar kada su yi ma musulmi algus a wajen kaddamar musu da abin da ibadarsu ba za ta cika ba sannan kuma mutane su san yadda ka'idar take a cikin shari'ar musulunci a tsayar da wannan sunna rayar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana ta yawan tambaya akan wato hadisin ummu salama wanda yake mun yi bayanin sa a sati mai zuwa cewa duk wanda yayi niyyar yin wannan ibada to ya kame daga yanke gashinsa ko aske shi da kuma cire da kuma yankan farce har sai ya yi hadaya wato ana wannan hukunci ga wanda yake sayan hadayan ne ma mutanen gidansa amma daga cikin mutanen gida waɗanda suke su ba za su yi ba an saya ne za a yi musu su baya luzumtar su amma mace wadda take mijinta ne yake mata hadaya ba ita ce take saya sayyan yankan ba to ita baya luzumtar ta sai ta yi wannan amma idan ita ma ta sai rago ko a wata dabba wadda za ta yanka a hadaya ita ma wannan sunna ne a gare ta sai dai mace abinda aka ce sai dai abinda aka ce a hadisin wato kada a yi aski kada a yanke gashi ba cewa aka yi kada a taje gashi ba ba cewa aka yi kada a yi kitso ba idan an yi wannan baya cikin umarnin sannan shi kansa yin wannan aikin sunna ne akwai lada a cikin yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi amma umarni ne ba na wajabci ba saboda haka babu laifi akan barinsa sai dai mutum ba zai samu alheri da ladan da aka ambata ba kuma wannan hukunci ya keɓanta ga wanda ba alhaji ba shi mai zuwa aikin hajji wannan hukunci bai hau kansa ba saboda zai yi aski idan ya yi umra a cikin waɗannan kwanaki in hajjin ta matu'i zai yi to ba zai ce duk da yake yana so a yi masa hadaya hadaya ba ko ya yi layya ba zai wannan aski ba bal zai yi wannan aski ballantana ma shi alhaji baya yin layya hadaya yake yi ko ta wajibi ko ta tasawudi amma baya yin amma shi baya yin layya kamar yadda yake a matabar imamu malik da sauran malamai kan cewa alhaji baya yi don haka alhazai da suke tafiya idan za su yi sai dai su sanya wato a wato a su bayar da kudin ga iyalansu su saya su yi makansu su yi makansu layya amma ba su ce za su yi kansu da sauran iyalan ba wannan shine suna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutum idan ya zo mutum ya yanka da kansa shi ne ya fiye wakilta wani tare da cewa babu laifi a wakilta wani musamman mata duk da yake idan sun sami iko mace ma za ta iya yanka layyarta kamar yadda 'ya'yan abu musal ash'ari mata su da kansu suke yanka layyarsu bisa umarnin abu musal ash'ari sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallam a yi wannan ibada da ambata domin girmama sunan Allah domin abin da ke ciki shine yayin da mutum zai yi ya girmama sunan Allah in ya ce bismillahi Allahu akbar sannan ya ce Allahumma hadha minka walak sannan ya ambaci sunansa akan cewar hadaya ne gare shi daga gare shi kuma saboda daga daga gare shi wato ya ce wannan wato abu ne wanda ka azurta ni daga gare ka kuma naka ne wato mutum yake yankawa Allah maɗaukacin sarki ya yi mana muwafaka da raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tsare iyako da tsare alamomin addininsa Allah ya sa mu dace da ayyuka nagari a cikin waɗannan kwanaki masu albarka kuma Allah ya karɓa daga gare mu alhazanmu kuma Allah madaukakin sarki ya musu muwafaka da samun hajjul mabrur da sa'yul mashkur da dambul maghfur da tijaratan lan tabur inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وردنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وآت, مر وآت مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله